and I deserve. killer by DJ AV. Check it, yeah. You know what it is, right? Super Bunny, yeah aure na the hip hop ya sa rappers kishi gashi how come beats bana it ain't nishi on the beat like yokozuna wait now my fishy since I started selling on the net niggas been acting fishy sun yi fushi dan not no bands su sun dau Mitsubishi in ebi ya kama hanya ba wanda zai iya ya bishi ita da kimasu sun sun your haters like sushi hating on me toes Like a nushi make it rain on these bitches dan I drink kishi you must feel my metaphors by will co by force shout out to my fans in platoon cause I live how I use my jaws on the same table next to the chairman, Am I? When you sing Kenny and it's clear, go by his CMI. Cause I'm on a diet, I'm too strong to fight me. I won't tired, so keep quiet and here I abun da nake faɗi. Ku kwanta da don ya taso kai wani bro, Obama say na zo zan What's watan April da 'yan mata fu cike da Maybach. Ko ina na je, ko me na yi, dole ne a bani girma. Sun I'm not gon' get it, sun I ain't gon' make it, yanzu gashi nan ina ta girma. Girma, Girma, Girma, Girma, Yeah, yeah, yeah. This one no be Mario, no be Luigi, so when na yi gabayas ni ne na ɗaya kudu nake ba mai gani na mata sun ɓoye ni cikin abaya yau na fara hausa rap ready ina rarraba su kamar kaya to ku gafara zan fara na ba su kuɗi sun tsara sun bani waje na faka don try me nigga ko sarki ya san waye ba shi sarauta rappers fear me I'm out hmm, farauta ina wajen yakka gobe wajen kawarta sun ce bai iya ba gashi ina go ke su da iron ina barazana suna gudu kamar sun ga lion so ta <laughs> benci yaro mai aljihun manya amshi canji sun san amasta better get your telescope ka hangin nesa gani na wahala yake kamar neman visa yes na yi nisa i'm so gone i'm off the map ko ina na je ko me na yi dole ne a bani girma su ce i'm not gonna get it su ce i ain't gonna make it yanzu shi nan ina ta girma girma girma girma girma girma girma girma eh eh death Someone who they fear person, fresh person. You could tell by the hairdressing, try person. Then you go, no, say, ha, asalin abun za a yi ganyen nan no go near person. To komai gangariya, rappers suna ta bandariya, wasa tsariya. Wallahi the only beef I know it's na Masania. Anytime I flow ana ambaliya, muna tace su Oh, rariya. Tsohon keke baka da kariya, heading to the top there's nobody. Suna kawowa muna mothering, suna ta hitting, muna bothering. Chicks din su ma na ta bothering, muna ordering, suna mawarin. Wai yo shine, classic but ni ne, ni ne Baby, I'm ban ce She shi shi dan kwaɗayi ne yo to salutes, fire up in the booth step in the place mess things up we don't even need to pollute hey. to <laughs> salute fire up in the booth step in the place mess things up but we don't even need to pollute wallahi girma ko ina na je ko me na yi dole ne girma su i'm not gonna get it su i ain't gonna make it yes DJ AB.